Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi wannan shine kasar na biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan da muke bayani dangane da kusufin rana da wata wanda waɗannan jeren giyar kasusuwa guda biyu ne mun sa musu take kusufi ayar Allah waɗannan su ne ainihin taƙaitattun bayanai jama'a waɗanda muka yi a inda muka amsa dangane da cewa menene kusufi muka tabbatar da cewa gaskiya kusufi na faruwa da yadda yake faruwa da sadda kususin rana da na wata yake faruwa da kuma hanyoyin da ake bi a ilmance ta hanyar ilimin isabi a iya gano cewa shi ku din nan gaskiya ga yadda ike a iya gano cewa zai faru rana kaza ga watan kaza lokaci kaza a wuri kaza ko kuma ya faru rana kaza ga watan kaza a lokaci kaza a wuri kaza abin da nake so yanzu in yi bayani shine idan ka fahimci wannan da kyau kuma ka gamsu to sai amsa tambayar karshe da na sako ita ce menene bambancin tsakanin ilimin hisabi da ilimin nujum bambancinsu shine wajen tabbatar da manufar kawai ilmin hisab da ilmin nujum dukkan lissafin yadda ake ɗaya ne wannan malami da kake ga yana zuba yashi a gaban shi yana amfani da wasu lambobi ya goge wannan ya shafa wannan ya goge wannan ya shafa wannan calculations ne na mathematics da physics yake yi to amma in ya kai yana son ya wannan lissafi ne don ya gano wani abu wanda Allah kaɗai ya kaɗaitu da shi to sai ya haɗa kai da aljanu waɗanda zai rinka musu yanka zai rinka musu sujuda ko su hana shi yin sallah ko su hana shi halartar jana'iza ko su hana shi sallar juma'a ko su sa ya rinka zina da mahaukaciya ko zina da uwarshi ko ya rinka taka alqur'ani a ban daki ko ya rinka jifa da alqur'ani to in ya zo ya haɗa waɗannan harufa ya haɗa kaza ya haɗa kaza ya haɗa kaza shikenan sai su bayyana mishi abin da yake nufi wannan irin lissafin shine kuma ake ɗauka ba tare da an haɗa kai da aljanu ba ba tare da an biyo ta hanya ta kafirci ba tsabar lissafi sai a fitar da sakamako wanda zai nuna cewa to kaza shine kaza kaza shi ne kaza kaza shi zai yi kaza a gaba ma'ana bambancin kamar yadda na shi shine manufar da ake son a cimma to a ƙarƙashin irin waɗancan masu yi na bokanci din su ne za ka ji an ce an dubowa na tauraruwa ka tana da haske sai ka ji yanzu irin waɗannan bokaye suna wasa da hankalin 'yan boko in ka shiga kaduna ko abuja sai ka ji mutum yana cewa cikin 'ya'yana guda biyar an nuna min cewa tauraruwar wana tana da haske wana kuwa tauraruwar shi bata da haske to duk malamin da ya gaya maka haka bokanci yake ilimin tanjini ne yana amfani da astrology ne bai halatta ba a cikin shari'ar addinin musulunci tare da cewa wannan irin astrology din fa turawa ma suna yin shi suna harkar bokanci da tsubbu da rammu zane a yashi da makamantan haka ya zo cikin hadisin muslim an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wani ne muawiya eh, da ya zo musulunta ba muawiya wanda ya sarauta musulmi ba ya zo ce ya manzon Allah mu kabilan mu suna yin zane suna yin zane a yashi yaya abin yake sai annabi ya ce an samu wani cikin annabawa yaya haka dan haka daga cikin ku wanda ya dace to ya dace wanda kuma bai dace ba to shi kenan sai nawa ya ce wannan ya nuna a bisa fassarar mafi yawancin malamai suka ce to an hana kenan domin wace hanya za ka bi ka iya gano yadda wancan annabi ya ba a bayyana yadda annabin ne ba sai aka ce to don haka irin wannan zane na ramlu wanda za a bi a gano abin da yake a ɓoye to wannan ba daidai ba ne a cikin addinin musulunci amma bari ku ji jama'a kar ku ruɗe akwai abubuwan da likitoci suke ganowa a ce likita ya gano cewa waɗannan 'ya'ya tagwaye ne likita ya gano cewa wannan ɗa namiji ne ya gano cewa wannan ɗa yana da matsala kaza yana iya nowa ne bayan an gama cika halittar kamar yadda hadisi ya bayyana kwanaki arba'in maniyi kwanaki arba'in ya juya zama gudan jini kwanaki arba'in ya zama gudan tsoka sai a turo mala'ika sai ya hura mishi rai a daidai wannan lokacin shi kanshi mala'ikan da ya taho hura ran bai sani ba saboda hadisi ya sake zuwa cikin sahihul bukhari sai mala'ikan ya tambayi Allah ya ce ya Allah ga wani mani ya sauka cikin mahaifar nan ga wani mani ya sauka namiji ne ko mace shi ma bai sani ba mala'ikan da aka saka yana kula da mahaifar kenan da haka a wannan lokaci da namiji ya sadu da matar shi sai ta ɗauki ciki ba a sani ba ran nan kawai sai a ga ta fara amai ba shi ne sai a je a je a gwada a je asibiti a gwada ba ran da aka je aka gwada nan da za a ce wa likita ranka ya daɗe likita namiji ne ko mace sannan zai yi shugaban ƙasa ko ko talaka ne sannan wuta zai je ko aljanna misali waɗannan ilmomin su ne ake magana Allah ya ta'afirantu shi kaɗai ya kaɗai da sanin amma daga sa'ad da ɗa ya kai halittar shi ta cika to suna iya gane namiji ne ko mace tagwaye ne ko ba tagwaye ba ina fatar an gane a ƙarƙashin wannan zan samu wata rana zan yi muku ainihin wato wata lacca wadda na zauna na haɗa ta akan mutum halittar mutum taken laccar ita ce mutum halittar Allah a cikin wannan eh, lacca insha Allah zan bayyana yadda halitta take faruwa tun daga sa'ad da mani ya zuba da ikon Allah har zuwa sa'ad da ɗa zai kai shekara arba'in abin da ya kai ni ga haɗa wannan lacca hira muke da wani sai na ɗan sako magana sai ya musu sai na zabura sai na je na zauna ne bincike sai na haɗa lacca na ce za ka yi mamakin ikon Allah idan mace ta haifu ɗa ciki wata takwas baya rayuwa sai ya mutu amma an ta haife shi wata shida ko bakwai sai ya rayu haka wata tara amma wata takwas ba zai rayu ba to da tambaya ya ta ilimi sai ne mishi bayani amma sai ce sam to shine wannan sai zaburar da ni in yi bincike akan wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'udi wannan da yake bayyana cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu kaza kaza sai na zauna na hada lacca hadaddiya akan wannan a karkashin laccar kwanaki ina karantar da arba'un hadis a yau da na dan gugguture musu wasu abubuwa na tattauna hatta yadda ake da ke zama ya zo a manne conjoined twins yadda ake samun cindo cindo cindo iri biyu ne jama'a akwai cindo mai yatsu shi da cindo ne da hausa sannan akwai 'ya'ya guda biyu ta tagwaye sai a haife su a manne su ma cin da ne da hausa to yaya ake haka take faruwa tun daga mahaifa ne daga sa'ad da maniyu ya sauka lokacin da ya rikide ya zama tsoka to daga lokacin ne wannan abu Allah cikin ikon shi yake sawwara shi sannan mun tattauna ko ya halatta a raba su ko bai halatta ba in ya halatta in an zo raba su in ɗaya ta mutu ko ɗaya ya mutu ko duka suka mutu likita zai biya biya ko ba zai biya ba duk sai da na tattauna waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya da ikon Allah a cikin wannan lacca tana nan haɗe a cikin ainihin kwamfuta ta insha Allah ran da na samu dama ban ce bana ba ban ce ba ban ce shekara goma ba ran da na samu dama na ce kuma insha Allah dan ka aika mana bita da kulli to ka ce ka ce ka ce a sai ran da Allah ya kawo dama ina fatan mun gane tamam to sanin ire-iren waɗannan abubuwan game da halitta suna da muhimmanci jama'a misali mata maza sai a haifi ɗa sai ya zo yana nan yana nan sai ana ganin shi namiji yana girma kuma sai a ga nono ya tsoro mishi sai zan ga farji kuma ga azzakari a saman farji ga kuma gashi irin na mace amma ga murya ta maza raf to sai malaman fiƙe su ce to a bari in aka zo ya za a gane cewa namiji ne ko mace a bari ya balaga yana balaga sai nono ya fito sai a ce mace ne sai a ce to a bari ya fitsari in ya zo fitsari sai a zakari ya fitar da fitsari kuma farji ya fitar sai a ce a yi rikice to yaya za a yi kenan duka sai da na tattauna wannan a cikin laccan na kawo mafita daga salaf kuma <laughs> sayyidina ali shi ya fatawa akan ya za a yi mafita in aka zo haka don nan an taɓa kawo yarinya haka daga cikin garin zaria aka zo da ita ga kaza ga kaza ga kaza komai na maza akwai komai na mata akwai kuma duka suna aiki aka ce an yi an yi an rasa yadda za a yi sai na ce a je a kai ta asibitin tudun wada a yi mini hoton kirjinta sai aka je aka ɗauko hoton ƙirjinta sai aka zo aka lissafa ƙasusuwan sai na ce to namiji ce ba mace bace to sirrin ganowa sai an zo lacce zan faɗi insha Allah Allah ya ce ina fatan mun gane to jama'a idan haka ta faru kusufi ya faru kenan ya za a yi jama'a ya za a yi in kusufi ya faru a al'adar da muka gada a nan ƙasar Hausa Allah ya kiyaye idan rana ta kisse ko wata ya kisse musamman wata da ya fi faruwa domin kusurfin rana galibi ɗan adam yakan shaida shi sau ɗaya a rayuwar shi yanzu wannan kusurfin an ce a najeriya an taɓa yin shi wajen 1937 ko 38 can tun lokacin tura mulkin mallaka da daɗe an taɓa yin shi wasu kuma suna shaida fiye da haka ko ƙasa da haka ko makamanta haka don kamar yadda na ce zai iya faruwa kana ƙauyen sokoto wanda ke ƙauyen adamawa bai san an ba na fatar mun fahimta to amma na wata ya fi faruwa to idan na wata ya faru al'adar da aka ƙudurce a nan ƙasar hausa ita ce cewa rana ce ta kama wata wata ne mata rashin kunya sai ta kama shi haka ake cewa sai yara su fito ana kiɗa ana la ilaha illallah mun tuba da dukan dan kowa la ilaha illallah ana tsalle ana kiɗa ba haka ake yi ba wannan ba musulunci bane na taɓa zuwa wata ƙasa ko wani gari a nan cikin ƙasar hausa sai na samu su abin ya fi haka ma har da limamai manya da rawani da carbi da gare da alkyabba sun wuce gaba suna ba da waƙa ana karɓa rana saki ba wanki gobe ba shi komawa in kin saki ba wanki ba shi ƙara komawa nke a'a <laughs> wai bawanta ne ranar eh, <laughs> gobe ba shi komawa in kin saki bawon ki to ya tuba ba zai koma ba kaga duk waɗannan kurakurai ne na rashin sanin sunna jama'a to shine nan gaba gare ni na ɗauko sahihul bukhari nake so zan bi insha Allah ta'ala zan karanto mana hadisai eh, tsalli tsalli zan ɗauko mana insha Allah waɗanda suka yi magana dangane da matsalar domin mu fita daga cikin wannan matsala eh, daga cikin jahilci da ake da kurakurai alhamdulillah kamar yadda wani ya bugo waya yau rediyo Najeriya na Kaduna yace alhamdulillah an fara samun gyara irin waɗannan ɗabi'un ba su faru ba mafi yawancin wurare sallah aka yi ta yi jama'a kun fahimci alherin karantar da qur'ani da sunna ku in aka bar mutane da jahilci shine suke irin wancan kiɗe kiɗe suna irin waɗancan abubuwa jama'a da a ƙasar nan aka ce ana fari ana rashin ruwa sai namiji ya sa kayan mata mata kuma sai su sa kayan maza ni na ga haka a nan muciya ina yaro karami nan babban titi wani ban sani ba yanzu ko yana nan lokacin matashi ne shi ne karfi malam ya saka kayan maza amma abin nan mata yana daura zani yace bari ka gani Allah annan ba da gaske aka yi ba zai kawo wannan wallahi na shaida haka annan babban titi to kaga duk wannan jahiliya ce rashin sanin Allah ne ma'ana tunda Allah ya dauke ruwa wai sirrin shine bari a saba mishi in aka saba mishi to sai ya sauye da da ruwa to kaga da karfi kenan kaga ba ladabi ba ladabi jama'a idan yanzu ana fari jama'a ba ku ga abin da yake faruwa zuwa ake filin idi a je a yi sallah a roƙi Allah kun ga alherin karantar da mutane ko to idan rana ta ku sufi ko wata ya ku sufi jama'a abu na farko da ake yi shine ku gane cewa zunubai ne suka yi yawa zunuban nan da suka yi yawa ba al'ummar annabi nuhu ne rana ba za ta kisse ba da al'ummar annabi isa ce rana ba za ta kisse ba hallaka su za a yi kawai to da annabinmu ya san haka sallallahu alaihi wasallam eh dama Allah yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim manzon Allah mai rahama ne mai tausayi ne alfazazi yace min al abi ahna wa min al ummi arhamu manzon Allah ya fi ubannin mu tausayin mu manzon Allah ya fi uwayen mu kaunar mu sallallahu alaihi wasallam haka abin yake to idan kun fahimci wannan da kyau jama'ar musulmi sai ku gane da manzon Allah ya hasaso cewa Allah yana hallaka al'umma idan zunubi ya yawa wata rana Abdullah dan Mas'ud yace sai annabi ya miƙe wata sallah yayi kwaya ɗaya raka'a ɗaya gyal tun daga sallama sallar isha har zuwa sanda alfijir ya fito raka'a ɗaya ce Abdullah dan Mas'ud da annabi ya idan da sallar da asuba sai ce mishi wannan wace irin sallah ce ce sallah ce ta roƙon rahama Allah da kuma neman tsari daga bala'in Allah yace a cikin sallar nan na roƙi abubuwa guda uku Allah ya mini alfarmar biyu ya ainihin hana ni ɗaya na roƙe shi cewa kada ya rikita al'ummata su zan suna faɗa da su Allah ya ce a ba zai mu wannan alfarmar ba dan haka za a yi ta rikici da ɗan kaza da ɗan kaza da suwa ne da suwa ne haka za a yi ta yi saboda me saboda wuta ita ma ta samu rabanta saboda kuma ceton annabi ya tabbata ku yi hayaniya ku yi hayaniya a ɗige ku a watsa wuta amma tun da baku zama kafirai ba kun yi sallah kun yi kaza kun yi kaza manzo Allah ya shiga ya je laliba duk wanda ya gan shi da goshin shi ya taba sujuda gwiwar shi tafin hannu sai ya jawo shi ya ce wannan nawa ne tsautsayi ya kawo shi sai ya fitar da shi da izinin Allah ina fatar an gane kaga anan wuta ta samu rabanta shi ma kuma manzon Allah daraja shi ta ɗaukaka saboda ya cece ka ina fatar an gane to ya mutsi al'ummar musulmi su ta faɗa da junansu manzo Allah yake Allah ya ce mishi wannan ba zai mai wannan alfarmar ba alfarma ta biyu da ya roƙa ya ce ya roƙi Allah maɗaukakin sarki akan kada Allah ya hallaka al'ummar shi irin hallakawa da yawa mutanen da mutanen annabi nuhu da laifi ya laifi me aka yi musu Ya ka ce sama ta balle da ruwa ƙasa ma ta balle da ruwa wanda biyu yake so ya tsire zo ya shiga jirgin nan wanda ya yake shiga jirgin fa aka hallaka shi to yanzu wannan ya hukunta mai kuma ya hukunta al'ummomin da suka gabata ana hallaka su da zunubansu a nan duniya ko to mu Allah yi wa annabi mu alfarma duk shegantakar da al'umman nan suka yi ba za a hallaka su ba in ba haka ba da tuni ba a zo kanmu ba domin duk laifin da wata al'umma kwaya ɗaya ta taɓa yi aka hallaka ta to waɗannan al'ummomin namu sun haɗu akan ainihin aikata waɗannan laifuffuka ina fatan jama'a sun gane wannan da kyau alfarma ta biyu kenan wadda ɗaya an yi mai ɗaya ba a yi ba sai alfarma ta uku ita ce ne alfarma ta uku da annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙa eh? yawwa annabi ya roƙi Allah kada a sallada abokan gaba su turmushe musulmi a duniya gaba ɗaya zan ba inda ake jin amansu sai Allah ya ce mai wannan alfarma. don haka in an turmushe musulmi a Filistin sai ka ji a kishmir musulmi ne ke sama in an tuna shi musulmi a ƙasa kaza sai ka ji ƙasa kaza musulmi ne ba za a waye gari gaba ɗayan duniya a ce amma mai musulmi ba yadda za su wannan alfarma annabi ya roƙa kuma an yi mishi sallallahu alaihi wasallam ina fatar kun fahimci wannan da kyau jama'a to in kun gane wannan da kyau wannan na daga sirrin da yake sababar da kusufi zunubai ne suka yi yawa to kuma cikin hikimar Allah sai ya zan waɗannan abubuwan sun faru a zamanin annabi dan a aikace a ga in haka ta faru me ya kamata a yi kun gane rana ta sufi da safe sai ya dubi da wannan ranar kuma akwai ɗa da annabi yake da shi sunan shi ibrahim wanda mariya ta haifa sai ya rasu to mutane ba su daɗe da barin maguzanci ba sai suka ce cak ijab wannan ɗa kafaitaccen wani ne sai annabi ya ce ya kuke cewa a jahiliya sai suka ce ai in aka ga rana ko wata ya sufi to an haifi waliyu ne ko kuma waliyu ya mutu mu ma nan jahiliya ba haka ake faɗi ba to shine annabi ya zabura ya tafi masallaci aisha ta ce saboda rikicewa da yayi to shi ne yanzu a haƙura da ne faɗin ba jama mun gane wannan da kyau jama to idan kun fahimci wannan da kyau sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a rikice a gigice mayafi zai ɗauko jama'a sai ya rikice sai ya ɗauko riga sai da aka bi shi aka karɓe ainihin wato rigar aka miƙa mishi mayafin da ya zo yasa aka kira ta ku yadda ake kiran sallar ci ake inna salata jami'a inna salata jami'a inna salata jami'a ko as-salatu jami'a as-salatu jami'a as-salatu jami'a ba kiran sallah ake irin na sallar yau da gobe ba abu na farko kenan abu na biyu kowa zai yi alwala a taho masallaci a jam'i ake yin sallah wasu malamai sun ce wannan sallah wajibi ce wasu ma suka ce wajibcinta kamar sallar juma'a wasu suka ce sunna ce mai karfi wasu suka ce a'a sunna ce mustahabiya ingantacce magana sunna ce mai karfi wannan sallah ana yin raka'a biyu ne jama'a amma ga yadda ake yi raka'a farko aka za a karanta fatiha za a karanta sura ana so a karanta sura mai tsawo in yayo kamar bakara ma'ana bakara ce ko kamata ana so a karatu mai tsawo sannan sai a yi ruku'u na kai ruku'u tsawon ruku'u ana so ya kusa da tsayuwar da aka yi sannan aka ɗago daga ruku'u an fahimta madadin a tafi su juda ko sai a sake yin karatu to anan ne sai malamai suka saba shin ɗago wannan ta biyu za a yi mata fatiha da sura ko ba za a yi ba ya tabbata dai za a yi sura wasu malamai suka ce ba za a sake maimaita fatiha ba sai dai a yi sura wasu kuma suka ce a sai a yi fatiha sa'annan kuma sai a yi sura din Zama mun gane wannan da kyau to idan har kun fahimci wannan bayanin da kyau ingantacciyar magana ita ce in an sake dagowa za a yi fatiha sannan za a yi ba domin kowace dagowa tana matsayin zaman kanta ne ba ta da alaka da ta baya don haka in aka yi kabbara farko aka karanta fatiha aka karanta sura sai a yi ruku'u sai a dago daga ruku'u sai a sake karanta fatiha da sura sannan sai a yi ruku'u a dago sannan sai a yi sujuda kaga an yi raka'a ɗaya amma ruku'u biyu sai a sake tafiya a sake yin ainihin wato a sake ɗagowa a sake yin raka a ɗaya ruku'u biyu sannan sai a yi sallama liman ya miƙe ya hau mimbari idan akwai mimbari ashe kaga in so samu ne a tattaru a masallacin juma'a in ya tashi zai yi hudu ba zai yi wa'azi game da zunubai da mutane suka yi suke yi ya faɗakar a yawaita kabbara da istighfari da ambaton Allah da sadaka da ta bayi ina fatar mun gane to waɗannan su ne abubuwan hudubar nan kwaya ɗaya ake ba hudubar biyu ake yi ba kamar hudubar idi kamar hudubar sallar roƙon ruwa duk waɗannan hudubobin ɗai ake yi ba biyu ba hudubar juma'a ce kawai ake yin biyu amma hudubar idi ɗaya ce hudubar roƙon ruwa ɗaya ce hudubar sallar kisewar rana ɗaya ce ina fatar an gane to idan aka gama wannan huduba kenan sai kowa ya tashi sai ya tafi ya shi amma abin so shine ana so a ja sallar har sa'ad da wannan yanayi zai watsake idan mutane a ja idan rana ce a ja sallar da hudubar hasar da ainihin gari zai watsake ko kuma ya koma daidai yadda yake ina fatar mun gane malamai sun sake saɓani shin ya tabbata gashi game da rana za a haɗa jama'a a masallaci to game da wata fa da yawancin malamai sun ce hukuncin duk ɗaya ne da rana da wata duk za a yi a jam'i amma kaɗan cikin malaman fiƙi wasu suka ce a'a wata kowa zai yi sallar a ɗaka ne kuma nafila ce zai yi kawai gama garin nafila wannan maganar ba daidai ba ce abin da yake daidai da rana da wata duk za a yi musu jam'i a masallaci saboda nasoshin hadisai da za mu zo mu ji insha Allah wasu malamai suka sake dogara da wani hadisi da Ahmad da Nasa'i suka rawaito bai tabbata ba aka ce annabi ya ce sai ku yi ta ka ahdasi salati misalin abin da wannan magana ke nufi idan bayan sallar isha wata ya husufi tun aka tashi sallar watan sai a yi ta kamar sallar isha idan bayan sallar asuba ne rana ta husufi zuwa kafin azhar kenan to sai a yi ta raka'a biyu kamar azhar idan bayan la'asar ne eh, kamar asuba idan bayan la'asar ne a yi ta kamar la'asar in bayan magariba ne kamar magariba haka suka faɗi wannan sun dogara da wannan hadisi amma hadisin bai tabbata ba abin da ya tabbata shine hadisin Aisha ingantacce da riwayar Jabir ingantacciya wadda raka'a biyu ko biyu a kowace raka'a ma'ana ruku'u hudu kenan a sallar gaba daya shin ko mata suna iya zuwa sallar mata suna iya ɗayan abu biyu suna iya zuwa masallaci idan ba ma suna zuwa masallaci suna yin sauran salloli sai su zo in kuma ba haka ba za su iya bin sallar daga cikin gidaje don kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah za mu ji cewa Aisha ta bi sallar daga cikin gida Asma'u kuma ta zo ta koma masallaci ta bi sallar ina fata an gane saboda haka mata ma za su zo yara ma za su zo sannan ko da da rana karatun a bayyana za a yi shi ba a ɓoye ba na wata ma a bayyana za a yi shi ba a ɓoye ba to kamar yadda na ce gaba gare ni nan eh, littafin imamul bukhari ne gashi ya ce kitabul kusufi littafi ko matattarar hukunce-hukuncen dangane da sallar kusufi babu salati fi kusufi shamsi babin da ke magana akan cewa idan rana ta kisne <coughs> za a yi ainihin sallah قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس wannan sahabi abu bakar ta ba abu bakar ba yake muna tare da manzon Allah sai rana ta kiske maqaman nabi sallallahu alaihi wa sallama ya jirru uku sai manzon Allah ya miƙe yana jan mayafin shi hatta da khallal masjid har sai da ya shiga masallaci fa da khalna sai muka shiga fa salla bina raka'ataini hatta jalat ash-shamsu sai muka yi sallah a biyu har sai da rana ta buɗe. wa qala sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna shamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin rana da wata ba sa kissewa dan wani ya mutu fa idza ra'aytumuhuma fasallu in kuka ga rana ta kisse ko wata ya kisse sai ku yi sallah wad'u sai ku yi addu'a hatta yi ku shafa ma bikum har sai an yaye muku wannan hali da ainihin aka shiga ciki kun ga wannan hadisi ya zo mana da abubuwa da yawa waɗanda mun bayyana su a ainihin cikin hadisi ina fatar an gane sannan sai ya sake cewa babu sadaqati fil kusufi babin da ke bayani akan bayar da sadaka a lokacin kusufi حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت khasafati shamsu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rana ta kisfe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nasi sai manzon Allah yawa mutane limanci fa qama fa atala da ya tsaya sai ya daɗe a tsaye sun maraka fa atala ruku'a ya ruku'u ya daɗe a ruku'u. sun maqama sa'annan sai ni fa a falar kiyama ya daɗe a tsaye wa huwa dunal qiyamil awwal tsayuwar farko bata kai ta tsayuwar biyu ta biyu bata kai ta farko ba sun maraka'a fa qala ruku'a ya sake yin ruku'u sai ya dade a ruku'u wa huwa dunar ruku'il awwal amma ruku'in nan biyu bai kai na farko ba sun da fa falar sujuda yayi sujuda ya dade a sujuda ثم ma في الركعة الثانية haka ya yi a raka'a ta biyu kamar yadda ya a raka'ar farko. sun mansarafa sai ya ainihin wato ya sallama wa kadin jalati shamsu rana ta buɗe fakhataban nasa sai wa mutane hudu ba ta iya yiwa wani limamin ya ce to ai ban iya hudu ba ba akramaka Allah buɗe alqur'ani ka ga karanta mutane ai dai ka iya alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu in baka iya bai fatiha الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إنك كرنت فاتحة إنك جاء تبت يداك وقل يا أيها الكافرون أي ثلاثة أنني كائن خطبة ina fatar mun gane dan karkace ai baka iya ba a kai gargadan abin da ya saukaka saboda haka ku ji sai aka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya khutba fa hamidallah wa asna alaihi ya gobe wa Allah kuma ya bi Allah sun makala sannan ya ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatin lahi rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah wato duk abin da kuka ga sune sune da umarnin Allah ne la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa kiskewa dan wani ya rasu ko dan an haifi wani fa idza ra'aytum zalika fad'u in ku ga haka ta faru sai ku yi addu'a ku roki Allah wa kabbiru ku yi kabbara wa sallu ku yi sallah wa tasaddaqu sai ku yi ta sadaka sadakar abinci sadakar sutura sadakar duk abin da ya sauƙaƙa sai a yi sun makala sannan sai manzon Allah ya ce ya ummata muhammadin ya ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu babu wanda ya fi Allah kishi in ya samu bawan shi ko bai washi ta yi zina Allah yana jin zafin wannan abin da ake ishara shine na daga bala'o'in da ke haifar da kusufi shine yawaituwar zinace-zinace an fahimci wannan to idan zinace-zinace suka faru Allah yakan yi kishi yakan yi fushi akan haka fiye da yadda wani zai yi kishin ko fushi an yi zina da matar shi ko an yi zina da yan shi to Allah yana fushi in aka yi da wani bawa ta shi ko kuma wani bawa na shi sai annabi ya sake cewa ya ummata muhammadin ya ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la bahittum qalila wa la bakaitum kathira da kun san abin da na sani da dariyar ku ta zama kaɗan kuma da kukan ku ya zama mai yawa saboda a cikin wannan sallah jama'a ana cikin sallar in annabi ya taho zai tafi sujuda sai ya tsaya ya fishe da kuka a cikin sallar fa ya ce ya Allah ka sai alkawarin ba za ka hallaka su ba in ina cikin su ka ce ba za ka hallaka su ba in suna istighfari ya Allah ai ina nan ya Allah kuma ai suna istighfari sai ya sake fashiya da kuka sai su sujuda yana cikin wannan sallah sai su sahabbai suka ga ya tsalle ya ja da baya haka a cikin sallah yana limanci can kuma sai suka ga annabi ya zabura haka ya kai hannun shi ya tafi wani abu sai suka ga ya dawo da aka idan da sallah ya gama hudu ba sai suka tambaye shi me ya faru muka ga kana sallah ka ja da baya ya ce wutar jahannama aka kawo aka nuna mini ita a kan bangon nan sarki ya tabbata ga Allah a wannan lokaci babu injiniyoyi fa da za su kera projector jama'a projection ne fa wutar jahannama ce aka ɗauko sai aka nuna kamar wanda ya taɓa shiga sulma ko majigi ba a bango ake harkawa ba sai ka ga abin gadan gadan kashi kamar zai taso maka to annabi ya ce wutar jahannama aka ɗauko aka nuna mai haka kun ga projectin ɗinta kenan Allah ya ɗibo hotonta bidiyonta kenan ya zo ya nuna mai a bango ina fatar mun gani sannan haka kuma ya ce ya ga aljanna ya ce to da ya ga wuta ɗin nan ne sai ya razana sai ya ja da baya ko mun fahimta annabi da kanshi ya ce ko ni ma ina cikinta ne sai aka ce a'a annabi da kanshi ya razana da wutar jahannama sannan sai ya ce sai na ga wata mata mage tana yakushinta a wutar annama mage tana yakushinta sai na ce me ta yi sai aka ce ta kama mage ne tana kiwo ta ɗaure ta ita ba ta sake ta ba ta je ta ci abinci da kanta ta yi kiwo ita kuma ba ta kawo ta ba ta ba har yunwa ta kashe ta shine aka kai magen wutar nama tare da ita ita magen ba wutar ta je ba ta je ne kaɗai don ke mata azaba kamar yadda mala'iku da ke wuta ai ba wutar suke ciki ba ba azaba wutar suke sha ba suna azartar da yan wuta ne ina fatar mun gane to a yi wata mukarana kafin a wuce tun da wa'azi ake jama'a abin mukarana ne wannan mata matar aure ce ta kama mage ta hana ta abinci ta wulaƙanta ta Allah maɗaukakin sarki ya mata azaba a cikin wutar nama." matar aure sannan annabi ya ce wata rana wata karuwa tana tafiya sai kishi ya kama ta da ta rasa ruwa sai ta ga rijiya sai ta shiga ta sha da ta fito sai ta ga wani kare saboda kishirwa zai mutu sai ta koma cikin wannan ainihin rijiya sai ta ɗibo ruwa da takalminta sai ta zo ta karkata bakin karen nan ta shayar da shi ya rayu Allah ya yafe mata ya shi mata albarka kuma ya saka ta aljanna dan Allah duk matar da take saurare na a yanzu da yadda za ta ji ta hanyar kasar na bidiyo ko na CD ko audio ta tsaya ta auna wannan da kyau ta gani nan mun yi magana tarbiyyar ƴaƴa ko mun ce daga abin da ke lalata tarbiyyar ƴaƴa idan ka saki matarka sai ka auro wata mata mai gallazawa ƴaƴanka 'ya'yanka wannan na bata tarbiyya ko matarka ta rasu sai ka auro wata mata muguwa sai ta gallaza musu ko to ke baiwar Allah kin ji in ya zama matar aure ta azabtar da mage ta shiga wuta me kike tunani idan kika azabtar da ɗan adam saboda kin yi kishi da uwar shi uwar ta mutu ko kuma ta ainihin fita kina jin zaki sha mage balle ɗan adam don haka mata da ake mutuwa ana bar muku ƴaƴa, da mata da ake fita ana bar muku ƴaƴa, to wannan abun wa'azi ne gare ku sai ku tsaya ku faɗaka da kyau ina fatar an gane Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu to kun ji wannan sai sahabbai suka ce to da muka ga kai zambarwa gaba kuma ka kai hannu ka ta ko wani abu yace aljanna aka nuna mini yace sai na ga ƴaƴan itatuwan ta shine na kai zan tsunko nono guda wato bunch kamar ayaba ai kaga nuna guda haka take a tattara ko yace sai su ya tsinko ya kawo duniya yace da na kawo muku duniyar nan za a yi ta ci har kiyama ta tashi dan abincin aljannan an fara ci baya karewa na fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji waɗannan kaɗan daga abubuwan da ainihin wato al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin ainihin wannan littafi nashi sai ya sake kawo babu qaulin babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallama yukhawwifu Allahu ibadahu bil kusufi shi kusufi Allah yana razanar da bayi ne da shi yana tsoratar da bayi ne don su zabura su ainihin wato koma ga Allah ya kawo ainihin hadisi akan haka sannan ya kawo at-ta'awwud min azabil qabri fil kusufi yana daga cikin abubuwan da za a yi in an zo sallar kusufi jama'a a roki Allah ya tsare mu daga azabar kabari ina dalili akan haka sai ce na abdullahi ibn maslama an malikin an yahya ibn sa'idin an amrata binti abdurrahman عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها وتبا يهودية تازوتنا تنبير سيدتنا عائشة فقالت لها سيبا يهودية تشيو عائشة أعاذك الله من عذاب القبر الله يقريك لك عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم to aisha bata taba jin wa'azi akan wai ma akwai azabar kabari ba sai da annabi ya sai aisha ta tambaye shi tace ayu azabun nasu fi quburihi an yi mutane azaba a kabarin su dama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a'izan billahi min zalika sai manzon Allah yace a'udhu billahi Allah ya tsare mu daga azabar kabari sun maraki ba rasulullahi صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا sannan annabi ya hau abin awar shi wata safiya fa khasafati shamsu sai rana ta kisse faraja abuhan sai dawo da hantsi fa marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina zaharanil hujur sai manzon Allah ya zo ya wuce tsakankanin dakunan matan shi ثم قام يصلي وقام الناس وراءه manzo Allah ya je ya shiga masallacin shi yana sallah mutane suna bin shi fa qama qiyaman ya daɗe a tsaye yana karatu sun maraka a rukuwan tawilan ya daɗe a ruku'u yana addu'a da zikirori sun marafa'a fa kama qiyaman tawilan ya dago daga ruku'u ya daɗe wa huwa dunal qiyam al bai kai tsayo farko ba ma'ana bai wannan hadisi kamar yadda ka ji mun wancan na ɗazu da ya kammala aka ce fa qala ma sha Allahu an yaqula ya hudu ba gwargwadon yadda Allah ya so thumma amarahum an yata'awwadu min azabil qabr a cikin hudu shi sai ya ce ku roki Allah ya tsare ku daga azabar kabari ina fatar an gane to sannan ya sake kawo babu tuli sujud eh, babu tuli fil kusufi sannan yace babu salatul kusufi jama'atan za a yi sallar ne a cikin jama'a jam'i za a yi ina fatar an gane wannan za mu karanta ainihin wannan hadisin sai zama mana ainihin wato shine na ƙarshe wanda za mu tattauna don muna son ainihin mu tashi da wuri insha Allah ta'ala akwai ilmomi da yawa a cikin shi gashi da yace babu salatil kusufi jama'atan yin sallar kusufi a jama'a wasalla ibn abbas lahum fi suffati zamzam an taɓa yin kusufi a makka a lokacin sahabbai abdullahi dan abbas ya yi musulmanci akwai yan rumfa lokacin nan a wajen zamzam a nan ya tsaya ya musulmanci wa jama'a ali ibn abdullahi ibn abbas wa ibn umar aliyu dan abdullahi dan abbas sayyidina abdullahi dan abbas ya haifi da sai sa mai sunan sayyidina ali babban mai gidan shi to wannan da ya zama malami shi ma wata ran aka yi sallar kusufi ya je tattaro mutane musulmanci wa sallabna umara abdullahi dan umar ma ya taɓa yin sallar a cikin jama'a waɗannan asarai ne ya kawo sai ya ce haddasana abdullahi ibn maslama an malikin an zaid ibn aslama an ata ibn yasarin an abdullahi ibn abbasin qala in khasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yace rana ta kisse a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة النبي يتأيى يكراتون يتأو كمر كراتون سورة البقرة وجن تأو ثم ركع ركوعا طويلا سنن ركوع ميتأو ثم رفع فقام قياما طويلا يتأو يبدأ أتأي وهو دون القيام الأول بكيس أيوة فرقوبة shi ma wannan hadisin kamar yadda ka ji wancan wato da yake ba karatu ne muka zauna muke ba jama'a yanzu muna faɗakarwa ne game da waɗannan abubuwa shi yasa nake takaita mana shine sai a cikin hadisin gashi sai ainihin shi abla dan abbas yace sun man sarafa wa qad tajallati shams annabi sallama rana ta fito lokacin فقال صلى ce عليه وسلم سيتي ta الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته Rana da wata ba sa kissewa saboda wani ya rasu ko kuma dan an haifi wani kun waɗannan duk al'adu ne na jahiliya ko har lokacin na ji mun taso da wannan tunanin da aka sa mana nan ƙasar Hausa wai san da hayyar salati ma wai ya rasu wai rana ta kisfi hayyar salati fa ma maguje shugaban ƙasar Habasha wai shi ma wai rana ta kisfe wai saboda jikan annabi Sulaiman ne da Bilkisa kai bahaushe Allah ya kiyaye an fahimci wannan da kyau ko sai yake rana ba ta kiskewa dan wani ya mutu ko kuma dan an haifa fa idza ra'aytum zalika fadhkurullah in ko ga haka yace sai ku ambaci Allah qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce manzon Allah ra'aynaka tanawalta shay'an fi maqamika ai mun ga san da kake tsaye kana limanci sai mu ga ka sa hannu kamar ka kama wani abu summa ra'aynaka ka ka'ata sai kuma muka ga ka zabura kai baya qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace inni ra'aytul jannata aljanna na gani tun anan duniya aka nuna mai aljanna fatanawaltu unqudan shine na kai an zan ciro muku nono guda na wani dan itace walau asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya da na same shi da za ku ci shi matakar duniyar nan tana nan za ku ta ci ku ta morewa sallallahu alaihi wasallam kaga da manzon Allah yake duk inda ya shiga ya fita al'umma shi yake tunani wa uritun nara sannan an nuna min wuta falam ala falam ara kal yawmi qattu afza yace tunda nake ban taba ganin mugun abu ba irin yau tunda na ga wutar jahannama sai ce wa ra'aitu aksara ahli hal nisa'u sai na ga mafi yawanci mata ne a wuta uzu billahi me ya kai mata wuta qalu bima ya rasulullah sai sahabbai suka ce me ya kai mata suka fi kowa yawa a wuta qala sai ce bi kufrihinna saboda kafircinsu kila sai aka ce yakfurna billah mata kafircewa Allah suke yi kala sai ya ce a'a yakfurna al'ashira suna wulakanta maza Shi ne nau'in kafircin budulci ke wulakanta maza da suke shi yasa suka kai ainihin su shiga wuta da yawa wa yakfurna al sannan suna wulakanta duk kyautatawar da ɗa namiji ya musu me annabi yake nufi sai ce law ahsanta ila ihda'unna ad-dahr kullahu da zaka share rayuwarka kana kyautatawa ɗaya daga cikin su auren saurayi da budurwa har ku kai shekara saba'in kana kyautata mata thumma ra'at minka shay'an sai ta ga wani kuskure daga gare ka dan kadan qalat sai ta ce ma ra'aitu minka khairan qat tun da ake ne aka taba mini aikin banza yar kaduna dama ba na a gidan mu ba shinkafa ina ce a gidan mu sai ta zage ka ta zage abin da kake mata ta ce ba ta taba ganin alheri ma ta tare ka mata ba an yi wannan karatu ne don a soke ku ba sai don ku gyara hadisi sai ku gyara to wannan hadisi kada wata ran ya rikita ka in ka je sahihu muslim kuma za ka ga annabi ya ce kuma mata suka fi yawa a aljanna nan kuma gashi an ce mata suka fi yawa a wuta abinda wancan hadisin yake nufi shine idan aka gwada masu zaman aljanna tsakanin matan aljanna da 'yan aljanna maza to mata sun fi yawa saboda mutum ɗaya za a iya bashi mace dubu saba'in ka ji gayu eh, gayu an ji mata to sai an haƙura da na nan duniya eh, sai dai ka aura ina fatar an gane mata a aljanna sun suka fi yawa saboda mutum ɗaya za a bashi burjik ga sunan ba ce fa ne za ka yi ba kuma ƙarfi za a yi ka irin babanka annabi adam ba haka za a yi ka lagwai-lagwai ba don yanzu lagwai-lagwai ne kai annabi adam aka ce tsawon shi kamu sittin haka kamun zira'i sittin ya fi duk wata falwaya da ka sani sannan faɗin ƙirjin shi kamu arba'in kamu arba'in ka ga yanzu kamar ni ko kamu ɗaya ban kai ba to kamar ni arba'in faɗi annabi adam haka shi ne annabi ya ce ɗan adam ba zai shiga wuta ba ko aljanna sai an suranta shi ya koma ƙira baban shi adam sai ka zama kankar ne haka saboda aljanna akwai daɗi da yawa daɗi kuma wannan jikin naka ba zai iya juya ba iya kwandishan wani lokacin aka kunna maka sai kai ta mai kyalkyata saboda jikin ya yi rauni ka gani to wannan jikin naka kuma aka haɗa mishi wutan lahira narkewa zai yi don haka sai an haɗa ka haɗaɗɗe yadda za ka daku Allah ya kiyaye ba abin da zai faru sai ka sha wahala ina fatar an gane to dan karkace ne to namiji ɗaya zai iya da mata bakwai ma balle saba'in a ƙarfi za ka zan irin wancan ƙarfin ba su ma matan fa ba irin namu ne nan lagwai lagwai su ma irin na aljanna ne special na musamman to sai an dage jama'a <coughs> eh Allah ya taimaka to jama'a kun ji ainihin wannan hadisi wanda kamar yadda nake faɗa mana ya zo da hukunce-hukunce da yawa sannan sai imamul bukhari ya sake cewa babu salatin nisa'i ma'ar rijali fil kusufi babin da ke bayani akan cewa mata ma za su zo su yi sallah tare da maza a masallaci sallar kusufi bari in yi amfani da wannan damar <clears throat> in yi magana akan sallar mata da suke zuwa sallolin juma'a ko sallolin yau da gobe wato jama'a shari'ar musulunci bata hana mata su je masallaci ba kuma babu wanda ya isa ya hana har kiyama ta tashi sai dai a ce mata idan suna amfani da wannan zuwa suna wani abu sai a ce su ji tsoron Allah su bar abin da suke amma su ci gaba da zuwa saboda annabi ya ce in ɗayan ku matar shi ta ce mai ye mata izini za ta je sallar isha to ya batta sallar isha ko ita ce lokaci mafi haɗari amma annabi ya ce ka batta ina fatar an gane ko da ba ka so annabi ya ce la tamna'u ima Allahi allah in matarka ta ce mai gida zan tafi masallaci ko da baka so kar ka sake ka ce a saboda manzo Allah ya ce kada a hana dan haka sayyidina Umar yana da wata mata malama ce ta iya fiqh Atika sunanta da ya yi naɗi zai taho masallaci <clears throat> sai ta jawo hijabi sai ce ina za ki je sai ta ce masallaci sai ce amma dai kin san umar baya so sai ta ce to ba sai hana ba ta yi karatu to da baya so ya hana sai ce ba zai iya hana ba saboda annabi ya ce kai hana sai ta ce to sai abata ta je aka ce har ran da aka yanka umar a masallaci tana nan ita atika din a cikin masallaci Aisha a zamanin ta ga mata sun fara canzawa sai ta ce wallahi da manzon Allah na dare da ya hana amma kaga ita bata hana ba Abdullahi dan Umar yana da wani ɗa mai suna Bilal Abdullahi dan Umar ya tashi yana wa'azi annabi ya ce kar ku hana mata zuwa masallaci sai wannan yaro Bilal sai ya ce wallahi sai mun hana su ai sun lalace sun yi kaza sun yi kaza ce a'a ina ce maka manzon Allah ya ce kar ku hana kana rantsuwa sai kun hana aka ce tsine mai albarka so uku kuma ya ce ba zai sake magana da shi ba kuma har suka mutu baya magana da shi saboda an ce annabi ya ce ka hana shi kuma ya ce wallahi za su hana saboda haka mata sun waye gari yanzu suna zuwa masallatai wasu suna ta kunkuni ai zamanin da ne waye ce maka zamanin da ne har kiyama ta tashi mata za su je masallaci a mace za su ja hankalin maza ana rufe jiki ne sannan mata su tsaya a inda suke in a sahun karshe ne in a wani gida ne ake tara su su kiyaye doka sallah ta kawo su eh ka a tsaya ana ciniki ka tsaya ana zulun adashi ka tsaya ana sai da maganin mata ka tsaya ana gulma ka tsaya ana duk wani sakarci sallah kika zo sai ki ki sallah kiki ta sai kuma kuma za ku gane wallahi akwai hikima mai girma game da mata in suna zuwa masallaci idan mata suna zuwa masallaci ba a samun matsalar su kamar yadda ake samu yanzu amma in ka batta a gida ta zama kaska a ɗakinta to kafin ka dawo ta lissafa sharri sharri sharri dubu kaza wanda za ta haɗa maka saboda ta gaji da zaman ɗakin kuma ta rasa yadda za ta yi ta dan fita ta sarara kai kuma ka fita ka je ka da an ɗauke wuta ka jawo ta ma ka fito kofar gida ita kuma tana ciki kamar gawa to tana nan tana haɗa maka bala'i in ka fito sai ta rikita ka in ka shigo ka likita ka saboda haka ku rinka barin suna zuwa amma ko kuma mata ku ji tsoron Allah shehu dan hojo ya yi magana game da fitar mata zuwa mata makaranta zuwa mata asibiti zuwa mata gona zuwa mata gidan biki gidan suna duk sai da ka abin da ya halatta da abin da bai halatta ba sunan littafin irshadul ikhwan ila hukumi khurujin niswan saboda haka maza ku ji wannan doka za a yi wa'azi mata ka tace za ta je sai ka batta za a yi karatu ta ce za ta je sai ka batta ke kuma ki ji tsoron Allah kar ku mai da makarantun mata wurin sai da magani jama'a dan mata yanzu suna nan suna sai da magungunan mata suna koyar da abubuwa da dama a makarantu da wurare irin waɗannan to abin da muke cewa mazan da matan shine kowa ya ji tsoron Allah ya bi shari'a ka sani da cewa kimshe ta a ɗaka ba zai hana ta ta bi takarda da take so ba amma ka haɗa ta da imani da Allah ka batta ta je inda ya halatta ta je ina fatar an gane muguwar aƙida aka saka mutane a ƙasar nan da masu wa'azin turmi suna cewa mata ba sa fita wai mace fitar ta biyu ne kawai fita zuwa kabari daga gidansu zuwa gidan miji sannan sai nan da za a fito da ita zuwa kabari ah, ko qur'ani bai faɗa haka ba cewa yi wa karna fi kunna mata ku zauna ɗakin mazanku wala tabarrajna kar ku fita sai ce jahiliya jahiliyatul ula irin fitar jahilan farko ki fita ba neman izini dan akwai akwai aure in ya daɗe a ƙasa Hausa sai su juye sai su zama wa da kanwa kawai in ta tashi fitowa kawai sai ta ɗauko gyalanta sai ta haɗu da shi ne ma sai ce ina zaki daina ta ce Allah zan je nan ne sai ce to a da lafiya sun zama kamar wa da kanwa kawai tunda wai an tsufa an saba a komai tsufan tsufanki zaki nemi izinin miji ke kuma ko ke ce yar sarki na in wani ya auro ki ko shi ne dan talakawa ne mijinki ne sai kin ce mai gida ina so zan je wuri kaza kai kuma in ka ga abin yana da ma'ana sai ka bata sai ki sanya kaya da za su rufe miki kayan ado ki rufe duk kayan ado ki sa turare sai kin isa can amma ba daidai bane ki ta hanya kina busa turare aka ce in kin je baki da lada abu huraira yana zaune sai wata mata ta wuce yace bai wa Allah ina zaki tace masallaci yace kuma kika sa turare to na ji manzon Allah yana cewa matar duk da ta sa turare ta tafi masallaci ko ta yi sallah Allah ba zai bata lada ba to sallah kenan balle ziyara iyaye ashe lallai ne zaki ziyarci iyayenki an baki eh sai ki sa hijabi da zai rufe miki wannan kayan ado in kika je gidanku sai ki fita daga cikin kayan adanki kowa ya ganki a ganki ba kin haɗu kin har haɗe kawai kina jiran ki haɗu da Allah ne ina fatan mun gane to shine ainihin mata sai ku kiyaye wannan kwarai da gaske to shine ya kawo cewa mata su yi sallah tare da maza sallar kusufi sai ce haddathana abdullahi ibn yusufa qala akhbarana malik an hisham ibn urwa an imra'atihi fatimata bint al-munzir da amma wannan hadisin nake harin in zo kan shi akwai wani ilimi ne a cikin hadisin nan shine wannan hadisi hishamu ɗan urwa ne ya koyo shi daga wa daga matar mai suna fatima yan munzir kaji matar shi malama ce ta iya hadisi kakarsu ɗaya jikokin asma'u ne asma'u yar abubakar ita ta haifi iyayensa sai su kuma aka haɗa su haɗin zumunci suka yi aure to sai ya zama shi gogan karatu bai ishe shi ba sai ya zauna ta karantar da shi ka ji gashi yana gaya wa duniya cewa ya karɓo wannan hadisi daga matan shi kai da kake saurare na yanzu ka iya arba'un hadis ka iya qawaidi ka iya bagadadi ka iya muqarrar tauhid ka iya karatun qur'ani ka iya huruful hijaiya ka iya balibi ba duk baka iya ba matarka ta iya yo ba dakan daka shi daka tankadan bakin gado ba ba a bakin gadon ma za a sa allo ba kana kan gado ma a rinka maka darar cikin da ka iya sai ka yi rawani ka fito malam kawai a rasa ta ina ba haka bane amma ba daidai bane ka zauna da jahilci mata kullum duk wanda yake zaune titin nan safa da marwa suke makaranta suke zuwa mazajen kuma fa ana can ana tattara kuɗi kuɗin sun isa samuwa karatun ya isa samuwa an kasa samun kwanciyar hankali in ce maka gyara kuma ka ce kai ka sata makaranta za ka je malam samu ne cire sunanta ba haka kake ba in ba ka je a cire sunanta haka ake za a je a cire sunanta tunda wai ta yi wa'azi wajen me za ta yi wa'azi ka duba ka duba irin wannan abu wallahi ku ji tsoron Allah wanda duk da iya karatu ba matar shi ta iya yaje ta koya mishi bari bibanka mai rai da lafiya a gaba a koya maka ne sai ka fito ka iya larabci ya akai ya akai ya akai sai in ta kure kai ma sai ka ce an faɗi mata binti wancan wancan kaza kaza ina fata an gani sannan ke kuma in kin samu ilimin ki tawali'u yadda ba zai gane cewa kina nuna mishi fariya ba ina fatar an gane dan su ma matan wani lokacin suna yin yadda abin kai ma za ka yi girman kai da ka ɗan yi kuskure sai ta ce Allah rafa mu da auren jahili da can baki san zaki addu'a ba sai da yi faru da can baki san jahilin bane ya zo da sabuwar mota da sabuwar riga ya kamata wato rayuwa jama'a ana taimakawa juna ne a gudu tare a tsira tare in kai ka iya kai kuma ka nuna mata to wani abin mamaki kuma me yake faruwa ne mafi yawancin matan malamai jahilai ne har dan waje ya yi kuka da wannan fiye da shekara ɗari biyu a cikin littafin nurul albazi da yawa an gaji an ce matan malam to kawai ma wannan tambarin ma kamar jahilci yake nuni gare shi dalili daga ciki guda biyu ne dalilin farko na koma zuwa ga malam dalili na biyu na koma zuwa gare ta akwai malamin da ya shagaltu da karantar da mutane baki ɗaya ba wurin shi da matan shi da 'ya'yan shi da bayan shi dan fudu ya faɗi wannan cikin iyawo cikin nurul albazi dalili na biyu ita ita kuma wai sai ta rena mijinta abin mamaki mijinta zai zauna ya karantar da ita har ta zama malama amma sai ta ce a saka ta makaranta sai a je a saka ta wani karamin almajiri shi zai karantar da ita wai saboda mijinta ne ta rena shi to haramun ne a rena miji ba kyau a rena miji jama'a duk karatunki ba daidai bane ki rena miji duk ki duk ilimin ki sai ki kyautata wa mijinki kuma ki rinka faɗa mishi magana wadda yake za ta ainihin wato ratsa shi ya fahimci abin nasiha ne ba faɗa ba ina fatar mun gane shi ne ce daga Fatima yan Munzir an Asma binti Abibakar. radiyallahu anhuma ita kuma ta karɓo daga kakatta Asma'u yar Abi ce annaha qalat tace ataitu Aisha radiyallahu anha naje wurin kanwata Aisha Asma'u da Aisha ƴaƴan Abubakar amma uwa kowa da tashi asba'u ta girma aisha da shekara goma sha shida don haka ya kanwata ce can nesa ba kanwace ta kusa ba ba sako da sako suke ba to kaga duk da ta ce amma kaga ta je gidanta ce na je wurin Aisha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam mata Annabi sallallahu alaihi wasallam hina khasafati shamsu lokacin da rana ta kife fa idan nasu qiyamun yusalluna sai naga mutane sun cika masallaci da hantsi suna sallah ai kun ga za a yi tambaya ko da hantsi an ga ana sallah to wannan ne ba salafiya ba sallar juma'a mu ai dole sai a tambaya yaya aka yi koko amma da hantsi ba juma'a ba ba komai ba ran litinin aka ce wannan ran litinin ne rana ta kife a Madina to yaya aka yi ake sallah da hantsi haka to me yake faruwa sai ce wa idza hiya qa'imatun tusalli asma'u tace sai naga ita ma aishar tana sallah fa qultu sai nace malin nasi me ya samu mutane to man bu qawl qala asma ashe ana iya magana da mai sallah kenan kuma mai sallah yana iya bada ansa amma ba da baki ba misali wanke eh wane ya shigo ya fita ne a halin ita wancan din tana sallah sai ta ɗaga kai sai ta nuni kamar gwalagwa da haka kamar gari ya halatta ina fata an gane mun fahimci wannan da kyau ya halatta a haka malin nasi fa asharat bi biha ila sama'i sai aisha tana sallah sai ta nuna sama da hannunta sai asma'u ta fahimci kusufi kenan wa qala sai take subhanallah kun ji yadda ake cewa aka ce rana ta yi kusufi ba za ka ce to lafiya a sai ka ce subhanallah fa kuntu sai na sake ce da Aisha ayatun kina nufin aya ce ta faru husuti ne fa asharat sai ta nuni ai na'am daka ta nuni haka daka ta ce eh kuntu hatta tajallani al الغشيو a wata riwaya ta muslim ta wannan hadisi asma'u ta ce sai ta gama biyan bukata ta a aisha sai ta fita sai ta je ta bi mata a cikin masallaci kun ga aisha tana sallar a ɗaka asma'u kuma ta zo cikin masallaci a ƙarƙashin ruwa musulun sai ta haɗu da mata sai ta yi sallah tare da su ta ce ina cikin sallah sai na ji haka kaina ya yi zum kamar jiri zai ɗauke ni faja altu a subbu fauka a silma sai na rinka zuba ruwa a kai kafin mu tafi da nisa wannan hadisin ya nuna kenan ashe ya halatta mata in suna jin muryar liman ko ladan ko da ta lasifika ne za su iya bin shi sallah suna cikin gida dalili akan haka shine saboda su ba dole su zo jam'i ba ba dole su zo jam'i ba tana cikin gida gidanta kusa da masallaci za ta iya bin sallah tana cikin bin sallah nan sai nefa ta ɗauke wuta nigerian factor power holding company sai ta zama hold up aka ɗauke wuta to yaya kenan za a yi shi tana bin liman aka ce sai ta ci gaba daga inda liman ya yanki sai ta ci gaba da sallah to kafin ta yi sallama kuma sai ta ji an dawo da wuta sai liman ya ci gaba to ya za ta yi a nan kuma sai kowa an riga an rabu kowa ya san yadda zai karasa da ita da ina fatar an gane tunda an riga an rabu me yiwa ta riga liman sauri ko liman ya riga ta kaga sun rabu saboda haka mata da ke gidaje za su iya bi sai dai ba a bin sallah wadda ake daga nesa a rediyo kamar a ce an sanya sallar juma'a a ka'aba sai aka sa a rediyo ko a talbijin ka ce bari ka tafa ka bi a wannan ba a bi kun sa akwai masu yin haka wani zai ce tun daga sallar juma'a shi a makka ma zai bi a bai yi ba in kai haka sallah ba ta yi ba ka dawo ka bi ta anguwarku ina fata an gane sannan wannan hadisi ya nuna mana mai sallah zai iya yin ainihin wato wasu nuni kenan ko kamar yadda na faɗi kamar yadda mai sallah zai iya buɗe kofa kana sallah a ɗakin ka sai zan kofa tana gaba sai ka zo ana kwankwasawa sai ka taka ɗaya biyu uku sai ka zo ka buɗe sai ka dawo ya halatta sannan mai sallah zai iya yin aiki kaɗan dan gashi da ta jijjiwa ta ɗige ta sai ta ɗauko ruwa da ke kusa da ita sai ta ɗan yayyafa a kanta sai ta ɗan ji sauƙi haka a riwayar musulun ma ta ce sai da ta kai ta gaji da tsayuwa tana so ta zauna amma sai ta kalli yan tsoffi da masu rauni sai ta ga suna nan daren daƙam ta ce ita ma sai ta daure ina fata an gane falamman sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya sallama hamidallahi wa asna alaihi sai gode wa Allah ya bi Allah sun makala sai ce ma min in kuntu lam arahu illa qad ra'aytuhu fi maqami hadha yace duk abin da ban taɓa gani ba a rayuwata yau sai da aka nuna min shi ina tsaye ana hatta aljannata wan har aljanna da wuta sai da na gani wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi annabi yace a cikin sallar nan kuma sai da aka yi min wahayi ku za a fitile ku a kabari fitilar kabari ta sha bamban da azabar kabari jama'a fitilar kabari tambaya tambayar kabari hatta ga mumini fitina ce jama'a dan ita jaraba ba ta da daɗi ko za ka ci in ce samu ne kawai a ce wuce ka ci to fitilar kabari ma'anarta tambaya din wadda ita za ta ja mutum ya haye ko kuma ya kasa haiwa to annabi ce an yi mai wa'ayi cewa za a fitini al'umma a cikin ainihin kabari misla au qariban min fitnati dajjal irin fitinar dajjal ko kuma kusa da fitinar dajjal dajjal wani mutum ne dan adamu ne shi ma dan annabi adam ne mutum ne shi ma kamar yadda muke ayan annabi adam su shi ma haka amma shi mamakin Allah ta ka shi da ido daya a goshi kamar jirgi sannan sama da goshin kuma an sa kafir yana fitinar merai, rai yana fitinar matacce ka kiyaye in ya haɗu da kai zai ce maka shi Allah ne sai nuna maka wuta in ka kafirce ce zai saka ka ya nuna maka aljanna in ka bishe ce zai ainihin wato saka ka sai manzo Allah yake kar ku sake Allah ba ido ɗaya yake da shi ba dajjal ido ɗaya yake da shi ya ce in kuka sake wutar shi ita ce aljanna aljanna ita ce wuta Dan haka kar ka sake don mai kashe ka in ya kashe ka ba wuta zai saka ka ba Allah zai saka ka aljanna to shi dajjal fitinar ga mai rai kenan yana bi yana kafirtar da mutane su koma kafirai ya mai da su kafirai idan ya je kabari zai shafi kabarin sai mataccen ya tashi a firgice sai ce maka shi ne Allah in ka yarda da shi annabi ya ce ka halata. sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya zo da maganin matsalolin gaba daya annabi ya ce wanda duk ya riski zamanin dajjal to ya karanta farkon suratul kahfi ayoyi goma na farkon suratul kahfi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ayoyi goma yace kana karanta dajjal zai gude baka wuri to idan kana kabari fa za ka iya karatu ne ba za ka iya ba to tun kana da rai za ka yi wa kanka maganin dajjal ya zo ya tashe ka daga kabari shine za ka rinka addu'a duk sallar da kai kafin kai sallama sai ka rinka cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal Allah ka tsare daga jahannama da azabar kabari da azabar rayuwa da ta mutuwa Allah madaukakin sarki ki sarki ka tsare ni daga fitinar dajjal aka ce in har ka faɗi haka shike nan Allah madaukakin sarki zai rufe kabarin ka dajjal ba zai ka ba balle ya fitine ka dajjal fitina ce manzo Allah ya wa'azi game da dajjal bayan sallar asuba da aka zo sallar azhar sahabbai duk sun rikice manzo Allah yake lafiya suka ce kai wa'azi sai muna ga dajjal din kamar yana bayan bishiyar canta da biyu yace abin da yasa kowane annabi sai da ya wa'azi game da dajjal ne ban dajjal fitina ne yace shine ne ma ne muku wa'azi sai annabi ya sake maimaita musu ya sake fito musu da matsalolin dajjal dajjal zai fito a ƙasar sha. in ya fito zai zo nan zai taɓar na shi kuma annabi ya ce zai kewaye duniya <clears throat> a cikin kwana arba'in wasu 'yan boko da basu karatun arabiya ba sun yi ganganci sun fassara wannan hadisi da cewa wai abin da ake nufi da dajjal su ne turawa wai telecommunication system wai wayoyin tarho ne da ke kewayawa wasu ake nufi nassin hadisi annabi ya ce mutum ne har yace yayi kama da wani saboda haka sai dai kai tanzu roƙon Allah ya tsare ka daga ainihin dajjal Allah ya tsare to shine sai Allah ya ce la adri ayyuhuma <clears throat> qalat asma'u riwaya ce ban san Ƙariban min fitnati masih dajjal ne ko kuwa ƙariban ko ko misla fitnati dajjal yace yuqta ahadukum fayuqalu lahu za a zo ɗaya daga cikin ku a kabari sai a ce da shi ma ilmuka bi hadhar rajuli <clears throat> jama'a kowa ya saurari wannan fa ana faɗin irin tambayar da ake a kabari wani da ya rasu ka kaddara yanzu an yi mai wannan tambayar in dai ba mutuwar shahada ya ba mutumin da ya mutuwar shahada ba a yi mai tambayar kabari rahama kadai mutum ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a me ake nufi da daren juma'a in aka ce yau alhamis da rana in almuru ta yi to wannan daren shi ake kira daren juma'a ina fatar an gane shi ake nufi daren juma'a idan aka ce yau ana sa rai gobe gari zai waye juma'a to wannan daren shi ne daren juma'a to wanda ya mutu a wannan daren dan aljanna ne insha Allah haka in gari ya waye har rana ta fito har zuwa faduwarta wanda ya mutu ya samu darajar shahada mata da ta mutu tana naƙuda ta mutu da ɗan a ciki ko sai da ta haihu ko sanadin naƙuda sanadin haihuwa ita ma ta samu darajar shahada wane ruwa ya cinye shi ya samu darajar shahada gobara ta cinye wane ya samu darajar shahada wane ya samu kanshi a halin filin daga an yi yaƙi na musulunci an kashe shi ya samu darajar shahada wanda ciwon bulala ya kashe shi ba bulala da ake shauɗawa ba akwai ciwo da bahaushe ke kira bulala sai ga ciki yayi rudu rudu kamar an yi mutum bulala to wanda wannan irin ciwon ya kashe shi shi ma ya mutuwa shahada wanda annoba ta kashe shi saboda amai da gudawa misali shi ma ya mutuwa shahada mutumin da tarin fuka tuberculosis ya kashe shi shi ma ya mutuwa shahada duk waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka nan ya ce mutumin da ya gama wani aikin alheri yana gama aikin alherin sai ya rasu shi ma ya samu mutuwar shahada to waɗannan su duk sun ƙetare daga darajar ai daga azaba ko tambayar kamari. amma bayan wannan jama'a to sai fa an yi gwagwarmaya ka ji kuma gwagwarmayar mala'iku wala kiri wala kiri haka abin bahaushe yake cewa munkar da nakir annabi ya ce shine bahaushe ya haɗa abubuwan ya ce wala kiri mala'iku ne guda biyu munkar wa nakirin sai bahaushe ya ce wala kiri mala'iku ne da an gama rufe ka za su zo su tashe ka su ce me ka sani game da mutumin nan fa amma mu'min aw al muqin la adri ay zalika qala asma fa yaqulu muhammadur rasulullah mumini in suka ce mishi me ka sani me zaka ce game da mutumin nan sai ce muhammad manzon Allah ja'ana bil bayyinati wal huda ya zo mana da bayanai na gaskiya da shiriya da hujjoji fa ajabna muka amsa wa amanna muka yadda watta ba'ana kuma muka bi fa yuqalu lahu nam salihan sai mala'iku su ce nan kwanta kai mutumin kirki ne Shi nan daga sannan har abada ya more an fahimci wannan da kyau kad alimna in kunta lamuqinin dama mun san kai kana da yaqini jaraba kawai muka maka wa ammal munafiqu amma munafiki awul murtabu ko kuma ɗan raba kafa yana musuluncin yana kokonto yana shakka ko munafiki yana tare da musulmi amma kuma yana musulmi ma kirki la adri ayyahuma ayyatahuma qalat asma fa yaqulu la adri munafiki ko mai shakka sai ce ni ban sani ba kun ji bai san annabi Muhammad ba wannan fa yana sallah ba a zo kan kafiri ba ma ba amma wai bai san annabi Muhammad ba sannan itin nasa ya kulu na shay'an fa qultuhu na ji mutane dai suna faɗin wani abu ni sai na faɗi mun abu ne ya kasa tunawa to wannan shine zai sha duka manzo Allah yake guduma bakin karfe za a dauka a buga mishi ita a daidai dokin wuyan shi daidai kasan ƙeyar shi sai ya rugurguje ya zama kasa sai a sake hada shi haka za a yi ta mishi azabar kabari gaskiya ce sannan bukhari ya ce babu man ahabba al'ataqata fi kusufi shamsi akwai daga cikin malamai da suka ce ana so har yan bayi ma a yi a lokacin da rana ta yi kusufi saboda ayyukan alkhairi ne annabi ya faɗi wannan a cikin hadisi ya ce kuma babu sallar kusufi a masallaci ba a filin idi ake sallar kusufi ba jama'a sannan sai ya sake maimaita rana ba ta kisewa dan wani ya mutu ko dan an haifi wani sannan ya sake cewa babu zikir fil kusufi daga cikin abubuwan da za a yi a hudu ba akwai zikiri jama'a za a yi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir za a yi kabbara Allahu akbar Allahu akbar kalmomin zikiri za a hada da su sannan yace babu du'a fil kusufi sannan kuma za a yi addu'a a cikin ainihin sallar kusufi din in an gama sallar in an gama sallar an yi huduba to a cikin huɗubar nan za a zo za a hada da addu'a sannan sai yace babu qaulil imami fi khutbatil kusufi amma ba'd idan liman yazo zai yi hutubar kusufi in yi inna alhamdulillah kaza kaza sai ana so yace amma ba'd kuma ina fata an gane sannan sai babu babu salati fi kusushul kamari sannan ya kawo idan wata ya kisse shi ma za a yi sallah sannan ya kawo bayanin yadda ake sallar da bayyanawa da sauran abubuwan da muka bayyana jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai amma don Allah muna son kowa ya natsu nan da minti biyar ku bayar za mu karasa karatun nan insha Allah saboda muna son mu dan eh, da mutane akan abubuwan nan mas'alar da ka ji an tattake maka ita a tattakaice cewa waɗannan bayanan gaba ɗaya da ake yi ya halatta zai iya yiwuwa haka ta faru a yi hasashen za a ga kusurfi ko za a ga wani rana ko wata ko kuma a ce za a yi ruwa wuri kaza ko makamantan haka matakar dai mai ilimi ne ya faɗa abin amma bari ku ji kuskuren da wasu suka yi wasu sun yi kuskure jama'a sai suka yi min waya a ɗazu cewa tunda an ce za a yi a garin su ga sunan har sun yi alala za su fara sallah sai ni ce a'a ba haka bane an faɗa ko da kun yarda ku bari abin ya faru mana idan abin bai faru ba a ka'ida ko da an ce za a yi a garin ku in bai faru ba za ku yi ba ina fatar mun gane saboda haka ba wai kawai daga zarar an sanar abin zai faru a garin ku kenan daidai lokacin sai ku tashi a sai in kun gani a hakika ne. domin ai mun ji a cikin karatu cewa yana iya faruwa ko ba tare da ma ya bayyana a garin ba to in bai bayyana ba ba ruwan ku kenan na fatar mun gane wannan da kyau saboda haka jama'a su kiyaye wannan waɗannan bayanai da muka gabatar jama'a na faɗi cewa a je a karanta littafin al-muhalla na ibnu hazm al-mujalladi na uku sannan akwai wani littafi da wani babban malami ya shi al-imam al-khatib al-baghdadi ku samu littafin nan gashi al-qawl fi ilm nujum ya tattauna mas'alar nan wanda ad-doktor Yusuf ibn Muhammad Sa'id wani babban malami ne a ainihin wato jami'ar Muhammad Saud al-Islamiyya da ke Saudiya shi ya rubuta shi ya ta taƙiƙe shi al-imam al-khatib ya wannan littafi ya rasu kusan shekara dubu ɗaya da ta wuce Allah ya gafarta mishi sannan gashi at-tanjim wal munajjimuna wa hukm zalika fil islam ta'lif ad-doktor Abdul Majid ibn Salim al-Musha'bi gashi wani babban malami shi ma ya rubuta wannan akan waɗannan mas'alolin sannan wannan littafi fiqhun nazilat mas'alolin da suke faruwa a waɗannan zamunna bakar abdullahi abu zaidin ya rubuta sannan kuma wannan malami doktor muhammad ibn hussein al-jizani shi ma ya rubuta sa'annan sai littafin miftahu dari sa'ada na al'allama abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim jauziya sannan akwai littafi da dr abubakar imam ya rubuta da hausar boko sunan littafin ikon allah ka tafi gaskiya corporation za su sayar maka da shi ana buga shi da mujalladi guda an zo ana buga shi yanzu kifa a kifa eh, ilmomi ne na sciences dr abubakar imam ya zauna ya bincike ya mai da su da hausa sunan littafin ikon allah za ka je za ga gamsassun bayanai fiye da waɗannan madanai saboda wannan lacca ce wa'azi ne aka tsara don a haskaka wa mutane in haka ta faru kada a shiga rudani jama'ar musulmi mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu gobe in Allah ya so za mu ci gaba da laccan nan da muka sa wa take duniyar aljanu da shaytanu kuma a goben ne za mu karasa wannan lacca a zuwa wannan zango insha Allah amma wannan lacca dai wadda muka sa mata kusushi ayar Allah to wannan shine karshen karatun mu jama'ar musulmi sai mu ga insha Allah ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk إذا كان فوق الأرض هناك حركة طائرات وسيارات وأحياء يمشون ويذهبون ويعمرون ويتحركون فماذا يحدث تحت الأرض؟ يوجد حياة عظيمة وحركات كثيرة تحت الأرض شعور هبوط إضعاف سؤال فتنة فتح أبواب ونوافذ وهذا سموم يأتي من الشمال وهذا نعيم يأتي من اليمين أناس يؤنسون وأناس مستوحشون أناس العالم يحسب عدد الناس الذين فيه أكثر من الذين فوق الأرض لكن الناس كثيرا ما يسألون عنه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في هذه الآية تعزية لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت حق على الجن والإنس ومن ورائهم إلى يوم يبعثون الحاجز بين الدنيا والآخرة لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة أي تحت الأرض حياة أطول من حياتنا تحت الأرض حياة نعيم عذاب تحت الأرض على في القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل وآكل مال أخيه المسلم بغير حق والأوبال المعاهد والخادع والخادع والماكل لقمة الشجر الملعون والمخلد والمحلل ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم هؤلاء وأمثالهم يعذبون أحسن الأرض فواجد الصدور التراب حجارا منقوش مبنيات حسرات وعذاب دواهي والبليات الحسرات كما تبني الصدور بما فيها دار الاستباق ومستودع الاعمال وبدء والله لقد كما تركت في المقاله ونادت يا عمر فتوى بالرياض تقدم ماذا يحدث تحت الارض ماذا يحدث تحت الأرض محاضرة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتصف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال الذي علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمآل وحكم بالموت على كل ذي روح من مخلوقاته وساوى فيه بين الغني والفقير والشريف والضعيف والعاصي والمطيع من سكان أرضه وسماواته فهو الذي عدل في الآخرة بين برياته قبض روح هذا بعدما عمر الدنيا وزخرف البناء وتوطنها وليست لحي وطنا وقبض روح الآخر الذي اجتهد في إصلاح آخرته وجعل الدنيا لجة واتخذ صالح الأعمال فيها سفنة فشتان بين خروج الروح من الجسدين هذه لها السعادة والهناء وتلك لها الخيبة والشقاء هذه ترتع في رياض الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش وتلك محبوسة تعذب في نار الجحيم وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن جعل النفوس في الخلق في أربع دور كل دار أعظم من التي قبلها الدار الأولى بطن الأم وذلك الحصر والضيق والظلمات الثلاث والدار الثانية دارنا هذه التي نشأنا فيها وألفناها واكتسبنا فيها الخير والشر وأسباب السعادة والشقاء والدار الثالثة يا إخواني دار البرزخ تحت الأرض وهي أوسع من هذه الدار وأعظم بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الدار الأولى سبحان الله إذا كان فوق الأرض هناك حركة طائرات وسيارات وأحياء يمشون ويذهبون ويعمرون ويتحركون فتحت الأرض يا إخوان يوجد حياة عظيمة وحركات كثيرة صعود وهبوط وإقعاد وسؤال وفتنة وفتح أبواب ونوافذ وهذا سموم يأتي من الشمال وهذا نعيم يأتي من اليمين وأناس يؤنسون وأناس مستوحشون هناك عالم آخر تحت الأرض عدد الناس الذين فيه أكثر من الذين فوق الأرض لكن الناس كثيرا ما يغفلون عن هذا والدار الرابعة يا أخوان دار القرار الجنة أو النار وجرت سنته تعالى في خلقه أن ينقل النفوس في هذه الدور طبقا بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها وهي التي خلقت لها فريق في الجنة وفريق في السعير ولهذه النفوس في كل دار حكم وشأن غير الدار الأخرى فتبارك الله فاطرها ومنشئها ومميتها ومحييها ومسعدها ومشقيها الذي فاوت بينها في سعادتها وشقاوتها كما فاوت بينها في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها له الملك وله الحمد وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله له القوة كلها والقدرة كلها والعز كله والحكمة كلها ونريد اليوم أن نعيش لحظات مصارحة ما داموا يقولون نريد الشفافية والوضوح فلماذا نجامل؟ تعالوا إلى الشفافية والوضوح أيها الإخوة وأن نخاف الآن ونأمن غدا أحسن من المجاملات التي نأمن فيها اليوم ونخاف غدا ماذا يوجد تحت الأرض ماذا يحدث تحت الأرض حياة كاملة حياة أطول من حياتنا الدنيا كم سنعيش في الدنيا سبعين سنة تحت الأرض سنعيش أكثر أكثر بل إن ابن القيم رحمه الله يذكر أن نسبة حياتنا هذه إلى حياتنا تحت الأرض غير اللي في الآخرة كنسبة حياتنا في بطون أمهاتنا تسعة أشهر إلى حياتنا الدنيا معدل سبعين سنة ترى تحت أطول أطول أطول والله ولذلك لا بد من الاستعداد البرزخ الحاجز بين الشيئين قال تعالى عن هذه الحياة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الحاجز بين الدنيا والآخرة لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة لأن الآخرة متى تبدأ يا أخوان من النفخة والبعث تبدأ الدار الآخرة والدنيا متى تنتهي كل واحد تنتهي دنياه بموته هذه الحياة هذه الحياة التي نريد أن نؤكد عليها في هذه الليلة أما نستحي من استبطائنا هجوم الموت في رعاع الغافلين الذين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فيأتيهم المرض نذيرا من الموت لا ينزجرون ويأتيهم الشيب رسولا منه فما يعتذرون فيا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أيظنون أنهم في الدنيا خالدون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أم يحسبون أن الموتى سافروا من عندهم فهم يعودون كلا إن كل لما جميع لدينا معبرون كل من عليها فان قال العلماء في هذه الآية تعزية لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت ولو نجا من الموت أحد لكان خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون وقد واتى الله رسوله بأن الموت سنته في الخلق جميعا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون الموت حق على الجن والإنس قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي الإمام الحافظ الذي يقول إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور أتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مضى هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى الحي الذي لا يموت صفة من صفات الله العظيمة توسل بها الأخيار في لجج البحار في الشدة فأنقذهم الله في كتاب المجالسة للدينوري يقول بقي كنا مع إبراهيم بن أدهم في البحر وهبت الريح وهاجت الأمواج واضطربت السفينة وبكى الناس فقلنا لإبراهيم يا أبا إسحاق أما ترى ما الناس فيه فرفع رأسه وقد أشرف الناس على الهلكة فقال يا حي حين لا حي ويا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي يا حي يا قيوم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك فهدأت السفينة من ساعتهم كان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة الرحيل الرحيل فلما توفي فقده أمير المدينة فسأل عنه فقيل إنه قد مات فقال الأمير ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال ألم يوصل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وتتذكر الموت والبلا إذا بليت وصرت عظاما نخرة ألم يقل وعد نفسك من أهل القبور حديث صحيح في الترمذي ألم يقل يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري لا تليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يقتسمون مالك من بعدك تمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لا يعرفوني وذو الميراث يقتسمون مالي ولا يألون إن جحدوا ديوني وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيا لله أسرع ما نسوني احتضر بعض الصالحين فبكى أبواه وولده فسألهم عن بكائهم يعني لماذا تبكون أنت يا أبي وأنت يا ولدي فذكر أبواه ما يتعجلان من فقده ووحشتهم بعده وذكر ولده ما يتعجل من فقده ويتمه من بعده فقال كلكم بكى لدنياي يعني أنت هذه تبكي أن أني بعد الموت سيكون عيشك في حزن لفراقي وأنت يا ولدي تبكي بعد موتي على أنك ستكون يتيما من بعدي أما منكم من يبكي لآخرتي أما منكم من يبكي لما يلقاه وجهي من التراب أما منكم من يبكي لمساءلة منكر ونكير إياي أما منكم من يبكي لمقامي بين يدي ربي يا أخوان الجنازة تقول قدموني قدموني الجنازة تقول كما جاء في الحديث الصحيح إما خير نسرع بها إليه وإما شر نضعه عن أعناقنا قال عليه الصلاة والسلام لما مر عليه بجنازة مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله ترى الدنيا مليانة مصائب وهم وغم وحزن وضيق وحسد وتنافس وسحر وعيب وفقر وشدة وحاجة وكربات ومصائب وقطع علاقات وهذا يحضر لهذا وهذا سقوط وهذا لا يجد وظيفة وهذا عليه ديون الدنيا مليئة بالهموم قال المؤمن مستريح العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب وجاءت سكرة الموت بالحق ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم سبحان الله روح الظالم في جسده ترفض الخروج وتستعصي والملائكة تمد أيديها أخرجوا أنفسكم رغما عنهم سيخرجونها اليوم تجزون عذاب الهون هذه الآية على عذاب القبر اليوم عند قبض الروح تجزون عذاب الهون كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق هات الرقاة يرقون هات الطبيب ظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم الملائكة قريبة جدا ولكن لا تبصرون مات النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة وإنه لبين حقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة لو إني رأيت إنسانا في شدة الموت والسكرات ما كرهت ذلك بأني رأيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما مات كان في شدة السكرات رفعا لدرجاته وزيادة في حسناته صلى الله عليه وسلم وجاءكم النذير يا عباد الله قيل محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الشيب وقيل موت الأهل والأقارب كله إنذار بالموت يقول عبد الله بن بكر السهمي نظر أبي في المرآة يوما فجعل يتأمل شيبا في لحيته ويبكي فقيل له ما يبكيك قال إن الشيب تمييز الموت وزائرة للشيب لاحت بمفرقي فبادرتها خوفا من الحتف بالنفس فبادرتها خوفا من الحتف بالنفس فقالت على ضعف استطعت ووحدتي رويدك حتى يلحق الجيش من خلفي بقية الشيب ستأتي ولذلك كان بعضهم عند الموت يتمنى أنه كان إنسانا بسيطا كما قال بعضهم يا ليتني كنت غسالا أغسل الثياب آكل من كسب يدي يوما بيوم وأشتغل بطاعة الله عز وجل فلما بلغ ذلك أبا حازم قال الحمد لله الذي جعلهم إذا حضر الموت يتمنون ما نحن فيه وإذا حضرنا الموت لم نتمنى ما هم فيه وقال بعضهم عند الموت يتوسل إلى ربه وكان ذا جاه وسلطان يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه وابن عساكر رحمه الله كان وقورا مهيبا على شاكلة حسنة لما احتضر جعلوا يقولون له يا سيدي ما تجد فلا يقدر على النطق فكتب بأصبعه في الهوى روح وريحان وجنة نعيم ثم مات رحمه الله والإمام الزاهد أحد أهل الفضل والعلم الذي يذكر قصته الذهبي رحمه الله يقول كان كثير الذكر لما احتضر كانت آخر كلمة قالها يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن الشيخ علي البكاء وكان مشهورا بالصلاح والعبادة والإطعام بما اجتاز به من المارة والزوار قصة فيها عبرة كيف تكون القاتلة صحب رجلا وخرج معه من بغداد وذلك الرجل حضره الموت واستدار إلى المشرق قال فحولت إلى القبلة فاستدار إلى المشرق فحولت إلى القبلة ففتح عينيه وقال لا تتعب إني لا أموت إلا على هذه الجهة وجعل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات يعني سبحان الله هذا كان يظنه مسلم فإذا به يموت على دين أهل التثليث كما وقع لواحد من أهل عصرنا لما جعلوا يقولون لا كل لا إله إلا الله يقول ما في فائدة ما في فائدة يقولون كل لا إله إلا الله يقول ما في فائدة حتى مات وجعل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات فحملناه فجئنا به إلى جير هناك فوجدناهم في حزن عظيم وجدوا المشركين أهل الصليب في حزن عظيم فقلنا لهم ما شأنكم قالوا كان عندنا شيخ كبير ابن مئة سنة على دين أهل الصليب فلما كان اليوم مات على الإسلام لما كان اليوم مات على الإسلام فقلنا لهم خذوا هذا بدله هذا الذي مات على دين أهل الصليب اليوم معهم في الطريق خذوا هذا بدله وأعطونا صاحبنا قال فوليناه فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين وولوهم ذلك الرجل فدفنوه في مقبرة أهل الصليب نسأل الله حسن الخاتمة كان عامر بن عبد الله بن الزبير أحد العباد عند الموت سمع المؤذن يؤذن وهو يجود بنفسه يقول لأولاده خذوا بيدي قالوا إنك عليم قال أسمع داعي الله فلا أجيبه يعني أسمع الأذان وأبقى في البيت فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات وكان بعضهم عند موته من الصالحين صلى الظهر وجعل يسأل عن العصر وتوضأ ثم تشاهد فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا لقنني الله حجتي وأقالني عشرتي ورحم غربتي ثم قال وعليكم السلام قالوا فعلمنا أن الملائكة حضرت ثم انقلب ميتا ماذا يحدث تحت الأرض مرحلة جديدة من حياة الإنسان تلك الرحلة العظيمة التي يسيرها إلى الله هذا القبر الذي لا بد أن ننزله يا أخوان نحتاج أن نصالح أنفسنا نحتاج أن نجلي الصدع عن قلوبنا نحتاج أن نقول بوضوح لأنفسنا نحن مقدمون على أي شيء حتى نستعد حتى نستعد لماذا نغطي أعيننا ونسد آذاننا عن سماع الحقائق ترى هذه الحقيقة والحقيقة الضخمة الكبيرة التي يغفل كثير من الناس عنها لقد ألفت أرضك التي ولدت عليها ومشيت في مناكبها ولكن الأرض التي تكون تحتها وتركض في بطنها ترى دار جديدة ترى الأشياء التي سنطلع عليها عند الموت عالم جديد يختلف تماما عن هذا العالم الذي نعيش فيه حبيب أبو محمد لما حضرته الوفاة جعل يقول أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط أريد أن أسلك طريقا ما سلكته قط أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيته قط أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط أريد أن أدخل تحت التراب فأبقى تحته إلى يوم القيامة ثم أوقف بين يدي الله عز وجل فأخاف أن يقول لي يا حبيب هات تسبيحة واحدة في ستين سنة لم يظفر منك الشيطان فيها بشيء يعني ما دخلت لا عجب ولا رياء ولا خالصة هات تسبيحة خالصة ولهذا كان يعبد الله سبحانه وتعالى طيلة حياته يجب أن نعتني بتحت الأرض نحن كثيرا اعتنينا بالأشياء فوق الأرض يا أخوان فلنلتفت قليلا إلى ما تحت الأرض ماذا يكون